Manufar hutu ga ɗalibai 'yan makarantar boko shine bayan wata tara na karatu ba ƙaƙƙautawa akan keɓe wa ɗalibai har zuwa malam makarantun boko waɗansu lokata domin hutawa. Amma sai dai waɗansu ɗalibai ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen neman waɗansu 'yan sana'o'i da suke taɓawa a lokacin hutun ƙarshen shekara domin samun 'yan kuɗaɗe da ke ba su damar shiryawa komawa karatu mai zuwa kamar misali Ismail da kuma Yahaya. samre ne nake to na zo yin wanga aiki mekanise dan nan yana birge ni ba kansu duk yana zuwa abin harkar mekanise na koyi gyaran moto da komai komai eh ana biya mu wata rana na samu mil franc wata rana na samu demi ina kai su gida ne aje su in sun yawa ina murari da su ina yi sayan kala su Ni ina aiki ne a wurin sayar da abinci, saboda muna a cikin lokaci ne na hutun ƙarshen shekara. Ina yi ina sake aiki ne, idan na ga aikin da nake yi babu biyan bukata. A nan inda nake aiki ana biya na shika ishirin da wata. Idan na samu kuɗaɗen ina bai wa iyayena wani ɗan abu daga ciki, kuma kuɗin suna taimaka min wajen sayan kayan makaranta. Ahmed yana a bakin zauren ƙofar iyayensa inda yake fakon tebur da mahaifinsa ya buɗe masa da ke ba shi damar ya natsu a wuri ɗaya a yayin hutun ƙarshen shekara. Babana ne ya buɗe mini tebur na kula da shi ya fi yawace a wacan da nake yi. Ina sayar da biski, cakwala da dai sauran kayayyakin zaƙi da na wasa na yara. Tun da safe idan na buɗe har zuwa da dare ina iya samun 500 shika uku zuwa sama. Ina tattara su na baiwa babana yana saya min tufafi da kayan makaranta a cikinsu. Waɗannan ƙananan sana'o'i sun zama wata babbar haraka ga yara a lokacin hutu, wanda wata hanya ce ta rage wa iyaye wata ɗawainiya wajen sayan kayayyakin makarantun boko. Duka da yake waɗansu malaman makarantun boko suna adawa da wannan ɗabi'a, inda suka ce yana hana wa ɗalibai ci gaba da karatu.